da shirye-shiryen masu ƙaratarwa to ku danna subscribe a mai yahuza sai na dawo ku danna fa katon nan da bayan ku wato tun ka nesa na hango ka na farko yanayin ka talauci na damunka ga hamma da kake ta yi ga shi duk kaya mutse kwana biyu ba wani diresin cyborgs din ma ka aske ka wani gemu kamar wani tunkun mai ma zan ce ne tunkun bunsuru ne zan ce ko me sai yawo da ID card a gaban ajiyu da an tsare ka yi ka kai da Allah ka dakata ni wallahi ni tunani nake ma an yawo juma'a ma ba tashin iyama za a yi ba tashin iyama kuma a ban yi auren ba kai kai kai kake kiran tashin iyama. an yi gani nake kamar jima mai zuwa mata shin kiyama ba ka da irin wannan zaman talauci talauci ko hmm. a bari in matsa ma kila juma'a ka ce za ta yi tashin kiyama <laughs>